Wannan zaman sulhu da ya gudana a ƙaramar hukumar Ethiopia da ke jihar Delta ya samu shiga tsakani na shugaban ƙaramar hukumar ta Ethiopia wakilan kowane ɓangaren biyu sun bayyana ƙorafe su kamar haka. A certain time, they came to our village with machete, with gun, and other things. So they, they continue to harass our family, raping and all. this. Wannan kuwa da ke da suna Musa Ishiyaku Iyu yana cewa ne yawancin lokuta kuwa waɗannan Fulani da kan bi ƙauyukanmu za ka rinka ganin da bindigogi da sauransu tare kuma da cin zarafin matayenmu. Kaga hakan ba kyau kuma san bai dace ba amma kuma tunda magana ce ta sulhu muna fatar samun sauki. Shi kuwa wannan ya ce. Alhaji Lawan F. Iguruji akwai masifa a gwanaki mu da mutane Fulani da mutane mu. Saboda mutane Fulani suna shiga gwanaki mu da shanunsu su yi barana su ciciye rogonsu su shanye musu ruwa ma bai haka suka samu eh, jerikan da ruwa su shanye ruwa kuma su sasare jerikan din. A nasu bangaren Fulani kuwa ga abin da suke cewa. Sunana Alhaji Mai Kuɗin Ningi ne ne shugaban Meti Allah na Delta State. Eh dama na ɗauki alkawari cewa zan bi lokal gamma lokal gamma saboda in jawa fulani kunne da su zauna lafiya da manoma kuma gashi an fara don mun fi sati uku da fara wannan abu kuma insha Allah wannan abu da muka dauka shine cin nasarar mu a Delta State Shaibu Haruna Sogiji shugaban matasan fulani Najeriya tsakanin manoma da makiyayi saboda a samu zaman lafiya idan an taba shanu su za su nemi wanda ya taba mana shanu idan bannan aka yi masu basu da shanu su mu ma dole mu gane wanda ya masu bannan tunda saboda zaman lafiya Musa E.O. Tao Sunday shine shugaban riko na karamar hukumar Ethiopia da ke jihar Delta wanda kuma ya shirya zaman na sulhu ya ce a taron da muka gudanar tsakanin Fulani da ƙungiyoyin manoma bisa zamanmu akwai alamun samun sauƙi domin a kai ga zaman lafiya saboda mun saurari kowane ɓangaren kuma mun samu haɗin kansu wannan kuwa shi zai kai ga nasarar a yafe juna domin a kawo ƙarshen matsalar rikice-rikicen da ake samu tsakanin fulani da manoma bayan dai da aka yafi juna da zimmar cewar ba za a sake samun wata matsala ba a nata bangaren kuwa rundunar 'yan sandan jihar delta ta yi marhabin da wannan sulhu kamar dai yadda kwamishinan 'yan sandan jihar delta musta uke ciku a duba ya shaida mini ta wayar salula yanzu dai bisa ga la'akari da yadda aka samu fahimtar juna tsakanin fulani da manoma lokaci ne kawai zai nuna tashin tashinar ta kawo ƙarshe ko kuma A'a, Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.